Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu, da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku je abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 sun mutu daga sabuwar cutar coronavirus. Anthony General din Amurka William Ba ya ce saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa a kan ma'aikatar shari'ar ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi a kan sojojin Najeriya. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba madugun 'yan adawar jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu izinin zuwa ƙasar Faransa don a duba lafiyarsa sai dai wasu na gani ko wannan wata dama ce da madugun ke nema don ya tsere. To wanda ya dawo da kanshi ya zo ya gidan yari na filin da kanshi ya kawo. kenan babu wani zancen mutum a ce a ah, yana son ruri Za ku ji ƙarin bayanin wannan hirar nan gaba. Bayan haka muna tafa da wata hira da murya Amurka ta yi da wani tauraron wasan fina-finan Hausa akan wani sabon fim da ake shirin nunawa a gidajen sinima na Amurka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 ne suka sake mutuwa daga sabuwar cutar nan coronavirus da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiyar ta ce ta samu ƙarin sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutum casa'in a lokacin da yake ganawa da 'yan jarida. Mataimakin ministan lafiya zan tezin ya ce ma'aikatan lafiya 1,716 su ma sun kamu da cutar coronavirus ɗin kana shida daga cikinsu sun mutu da wannan sabon bayani adadin mutanen da suka kamu ya tsaya a 63,851 a jiya alhamis da daddare attorney general ɗin amurka william barr ya ce saƙon twitter da shugaba donald trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala ya iya gudanar da aikinsa. Wannan sanarwa ta zo da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya Alhamis kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yankewa da daɗɗan na hannun daman shugaba trump roger stone da aka yanke masa hukunci na, na yi wa majalisa ƙarya da hana shari'a aiki da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken rasha na yin katsalandan a zaben amurka shugaba trump ya yi korafin cewa shawarar yanke hukuncin saurin shekaru tsawon shekaru bakwai zuwa tara na abin takaici ne kuma babu adalci ba kasafai ake ganin ma'aikatar shari'a amurka ta canja shawara da lauyoyinta suka bayar ba a shari'ar laifi masu gabatar da ƙara guda hudu a shari'ar stone sun janye daga shari'ar a ciki har da mutum ɗaya da ya ajiye aikinsa daga ma'aikatar shari'ar za a yanke wa stone hukunci a mako mai zuwa shekaru bakwai zuwa tara da masu gabatar da ƙara suka yi ya yi daidai da tsarin yanke hukunci na tarayya saboda irin waɗannan laifuka amma ya rage ga ita alkaliyar imi baman jackson ta yanke hukunci na iya tsawon lokacin da za a kulle shi wata babbar kungiyar kara haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin najeriya yayin da take yaƙi da masu jihadi lamarin da ya janyo kona ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilasta wa mutane ƙauracewa matsugunansu. Daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, Osai Osai Ojigo, ne ya yi kira da a gudanar da binciken. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce, ta yi a sun yi hira da wasu mata da maza da aka a kora daga gidajensu a yankin arewa maso gabashin kasar a farkon watan nan da ya gabata amnesty ta ce a zarginsu ya samu goyon baya daga bayanan tauraron dan adam wanda ya nuna cewa an kona ƙauyukan bukarti da gariri da martiri binciken ya kuma nuna kone-konen a cikin wasu garuruwa na kusa a cewar kungiyar kare haƙƙin dan adam Gwamnatin Najeriya ta sha musanta irin waɗannan zarge-zarge na yiwuwar aikata laifuka. To masu sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar za mu leƙa jamhuriyar Nijar. watanni uku bayan da aka garkame shi a gidan yari madugun 'yan adawar kasar hama amadu na jam'iyyar modern lumana ya sami izinin zuwa kasar faransa domin ganin likitansa don a duba lafiyarsa makusantansa sun yi kira ga magoya bayansa a kan su kwantar da hankalinsu ga hirar da wakilin murya amurka sulaiman barma ya yi da bana ibrahim a yamai kasan eh, tun lokacin da ya zamna a gidan yari 2015 bayan da an sake shi hamma amadu ya kamata wata uku zuwa wata uku ya zai a bincike lahiyar shi da shi yasa kwanakin baya lauyoyin shi sun ka aji takarda kuma eh, da yardan hukumomi jujkin filinge ya ba shi izini ya ce laile an ba shi kwana goma sha biyar ya je a bincike lahiyar shi kuma ya dawo ya kammala zaman da an ka hukunce mai a gidan yarin hili. Ya tafi kenan? Yau insha Allah muna ganin da yau zuwa gobe zai taya. Jirgin ne kawai ya kamata ya dauka ya tafi France abin da. Ah, watakila magoya bayan su za su yi tsammanin ah, rashin lafiyar tasa ta yi tsanani ne shi sa yake kokarin fita waje. A ina son kwantar da hankalin su hama Amadu bincike ne kawai da ya kamata ya je yi kasa kowane mutum in shekaru sun ka ja dole ne lokaci zuwa lokaci kamar da shi shugaban kasa shi ma yana zuwa ana binciken lahiyar shi shine shi ma wata uku zuwa wata uku ya kamata ya je a binciki lahiyar shi a ɗazu yi maganar kwanaki goma sha biyar aka bashi domin ya je ganin likitansa mm. shin ganin waɗannan kwanaki goma sha biyar za su isa kenan e za su isa tun zuwa ne kawai a je a bincike shi ya examen wanda ya dace kuma ya dawo ba abu bane da ya kamata ya ɗauki dogon lokaci watakila wasu za su yi tsammanin kamar hanya ce hamma ke kokarin samu domin sake tserewa ko kuma ya je kwancin sa a waje to wanda ya dawo da kanshi ya zo ya ta gidan yari na filin da kanshi ya kawo kenan babu wani zancen mutu a ce a yana sa tun ko lokacin da ya ta. mutane ne ke magana amma mu mun san da lokacin nan lahiyar shi ta taɓu kwarai shine sa su ma ba da da son su bane dole ne sun yi tsorata a ce ya mutu a hannunsu shi yasa sun ka bashi daman amma wanga gami babu abin da ya taɓa eh, jikin shi an Muhammadu kawai binciken lahiyar shi ta yi a yi kuma da yarda Allah bayan kwana goma sha hudu nan zuwa biyar da an ka keɓe mai ya dawo. Ya kuma kusantansa kuke shi ɗan takarar ku a zaben shugaban ƙasa yana fama da rashin lahiya ko kuma zai fita ya bar ƙasa a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen zaɓen. Babu fargaban zaɓuka mu ga ganin mu hamma amadu mun yi imani cewa babu cikin wanda ke jagorancin kasa gada yanzu wanda muke tsoro takara da shi babu hamma amadu ba rashin lahiya ba yi binciken lahiya shi ta a yi kuma zai dawo kuma lokacin da an ka shiga yakin zaben shugaban kasa kun shi ya fito ya zagaya kamar kowane madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. A jiya Alhamis babban bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya IMF suka ba da sanarwar cewa kasar Somaliya ta cancanci a yafe mata basussukanta biyo bayan sauye-sauye a fannin tattalin arziki da ma'aikatu da hukumomi suka yi. ana bin somaliya bashin da masu ba da bashi na kasashen waje da aka kiyasta ya fi sama da dala amurka biliyan biyar a cikin basussukan da ake bin somaliya babba shine na dala biliyan ɗaya da amurka take binta a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan da kwamitin koli suka tattauna a ranar sha biyu da sha uku ga watan fabrairu don su duba cancantar somaliya hukumomin harkokin kuɗi masu ƙarfi a duniya guda biyu sun goyi bayan somaliya da a yafe mata bashinta a ƙarƙashin shirin ƙasashe matalauta masu tsananin bashi na hipc a takaice ƙasashen da suka cancanci na wannan shirin sun yi alkawarin inganta tattalin arziki da kuɗaɗe da kuma rage yawan talauci an kwashe shekaru da dama somaliya tana ƙarƙashin shirin kulawar ma'aikatan imf da ya taimakawa somaliya inganta hanyoyin karɓar haraji da bin diddigi na bayanan kuɗaɗe na gwamnati. Ɗaruruwan yara suna aiki a masana'antun bulo a Cambodia, a cewar bincike da ƙungiyoyin ƙwadago suka yi akan ayyukan masana'antar bulo da ake tsammani za a sako nan gaba nan ba da jimawa ba, ko da yake wani kakakin gwamnati ya musanta binciken. Ma'aikatar ƙwadago a bara ta bullo da wani shiri. na kawo ƙarshen ayyukan ƙananan yara a masana'antun bulo tare da sanar da cewa za ta ƙaƙaba ba wa masana'antun bulon ta takunkumi ta hanyar ɗaukan yara aiki. Cibiyar Solidarity da wata ƙungiyar kare haƙƙin ma'aikata ta Amurka wacce ke da alaƙa da AFL-CIO da ƙungiyar ƙwadago ta Amurka tare da ƙungiyar kasuwancin ma'aikata da ita ce na cambodia suke gudanar da bincike da ya gano cewa kusan ƙananan yara dubu hudu ne ke zaune a manya-manyan ma'aikatu hudu da da sittin hudu a cikin ƙasar. Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma za mu leƙa masana'antar fina-finai nan ba da daɗewa ba a karon farko za a nuna wani fim da aka yi a najeriya a wuraren kallo na amurka to ko me wannan fim ɗin ya kunsa abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya yi hira da yakubu muhammad tauraron fim ɗin masana'antar kannywood To Yakubu Muhammad ga wani sabon fim da kuka yi wanda yake kusan za a iya cewa zai ainihin kafa tarihi a ganin cewar zai iya zama fim na farko da ainihin aka yi shi a Najeriya kuma za a fara ainihin nuna shi a silma watan gidan kallo a nan kasar Amurka. Ko za ka bamu takaitaccen ɗan abin da wannan filmin ya kunsa? To, um, shi wannan fim suna Jalil um, fim ne da aka yi shi akan abubuwan da yake addabar mutanen Najeriya musamman cin arewacin 'yan Najeriya a halin yanzu. wato irin garkuwa da mutane a rashin kyakkyawan abubuwa kamar misali health care na rashin lafiya irin abubuwan da za a taimakawa yara magani asibitoci rashin sarari sauransu abubuwa ne da shi jamil akwai maganin ilimi akwai maganan kamar satan mutane garkuwa da mutane sai kuma kamar yadda na faɗa ba magana a kiwon lafiya wanda ya karanci musamman ga ƙananan yara To akwai magana da ta shafi kamar cin zarafin yara mata da kuma kananan yara a cikin fim ɗin kenan? Eto eh ba wai cin zarafi ba ne magana ne kamar rashin lafiya da yaran mu sukan samu kansu a ciki ƙanana musamman wanda kuma ba a ga rashin wadata na iyaye za a ga cewa yaro ya zo wannan abin da bai takara ya kai wani karya ba kuma wani lokaci ko kuma wani abin ma yana dai amma rashin sauki ne zai sa har yaron ya zo ko wani ya rasa kafa hannu ya rasa hannu ko abubuwa ne da danganci na amma duk jikon fim in shi ne garkuwa da mutane irin a dinga ɗauki mutane irin yanzu kama abubuwan da yake damun mu a ƙasar nan ana amfani da misali a ce sai an ba da kuɗi sannan a saku mutum ko kuma wata ya iya rasa ransa. To ana yi cewa menene ya ja hankalin marubucin wannan fim ɗin ya ga cewa akwai buƙatar a yi wannan fim wanda ya shafi waɗannan matsaloli. to um, uh, ni na tabbata cewa um, mutum ne wanda yake shi sunan shi laki uh, mutumin uh, ba amurki ne wato dan najeriya ne amma yanzu ya zama ba amurki saboda haka a can yake da shi da matarsa wadda ita kuma ita black american ce shi ita ce producer work shi they are the producers ba gane su ne producers wanda suka shirya film kuma shi leslie shi ne ba da umarni saboda haka ka ya tuna mutum ne dan nan asalin shi asalin shi tushen shi dan jihar plateau amma a can yake da zama yanzu citizen ne na america ya zama dan kasa dan kasa ne na na tabbata yana jin abubuwan da suke faruwa sai kuma ke ganin to zai ya nuna wa duniya a ya nuna wa kasashen da ba ba sa ba san yake faruwa a najeriya wata ne kamar hannun ka mai sanda ya nuna musu irin halin da muke ciki ya nuna irin rayuwar da akwai abubuwa sakonni wanda zai ya nuna kyawawan al'adunmu na kasar hausa da sauransu sannan kuma shi kuma da abubuwan da yake mana mutuwa kura so na tabbata yana da kokari ne da cewa ya nuna inda akwai ɗauki da za a nuna nuna abin da halin da ake ciki a yanzu. A gaida Yusuf Aliyu Harande da abokin hirarsa, shirin yau da gobe na nan tafar da cikakkiyar wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Masu ruwa da tsaki a harkar diplomasiya na ci gaba da tsokaci kan matakin da Amurka ta ɗauka a kwanan nan na takaita bada da takardar biza ga wasu ƙarin ƙasashe shida ciki har da Najeriya. Yau za mu duba yadda wannan mataki ne zai shafi dangantaka tsakanin Amurka da kasashen nahiyar Afirka waɗanda wannan doka ta fi shafa. Sunana Mahmud Lalo. To a ranar ita ne wato 21 ga watan Fabrairu ake sa ran matakin da Amurka ta ɗauka na takaita ba da bizarta ga wasu ƙasashe shida ciki har da Najeriya zai fara aiki. A da 'yan kwanakin baya ne shugaba Donald Trump ya kara ƙasashen shida waɗanda hudu daga cikinsu a nahiyar afirka suke gwamnatin amurka ta ce wannan mataki da ta ɗauka na da mahimmancin gaske lura da cewa ya shafi lamari na tsaro sai dai wasu da dama na dasa alamar tambaya kan yadda wannan matakin zai shafi hudu amurkan da nahiyar ta afirka najeriya da ita ce ƙasa da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki wacce kuma tafi kowace yawan al'umma a nahiyar ta afirka sannan babbar kawa ce a yakin da amurka ke yi da ayyukan ta'addanci inda har ila yau take da 'yan ƙasarta da dama da ke zaune a amurkan sai dai najeriya ta kasance cikin jerin waɗannan ƙasashe shida da za a takaita ba su takardar bizar amurkan baya ga eritrea myanmar kajistan tanzania da kuma sudan dalili shine amurka ta ce tana so ta tabbatar da tsaron ƙasarta kamar da shugaba donald trump ya bayyana see the world our country has to be safe ya ce idan kuka lura da abin da ke faruwa a sassan duniya ya zama dole mu tabbata mu ta samu kariya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo dai ya gana da takwaran aikinsa na najeriya a makon da ya gabata inda ya bayyana kyakkyawan zato kan abin da zai biyo baya ya ce a cikin sanarwar shugaba trump ya ce najeriya muhimmiyar ƙasa ce cikin ƙawayen da ke taimakawa amurka a yaƙi da ta'addanci kuma ya lura da yadda ƙasar ta himmatu wajen ganin ta inganta fannin raba bayananta. To kamar Najeriya mafi akasarin 'yan ƙasar Eritrea da kuma Kajistan su ma an takaita musu samun biza ta Amurka wacce za ta ba mutum damar zama a ƙasar yayin da 'yan Sudan da Tanzania ba za su iya shiga gasar samun katin izinin zama a Amurka da ake kira Green Card Lottery ba. Geoffrey Onyema shine ministan harkokin wajen Najeriya. ya kuma ce matakin da amurkan ta ɗauka ya shammace su amma ya sha alwashin ganin an inganta bayanan da suka danganci tsaron Najeriya. Um, ya ce muna ɗaukan matakan da za su inganta rambun bayananmu uh, ta da Amurka da kowa da kowa zai iya samu ba tare da bata lokaci ba. Hadda ma ƙasashen da ke da mambobi a rundunar 'yan sandan ƙasa da kasa ta Interpol. nan ba da jimawa ba za mu samar da waɗannan bayanai. Um, uh, Ministan ya kuma ce lallai Najeriya na fama da matsalolin tsaro ciki har da na 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda suka sa miliyoyin 'yan Najeriya tserewa daga gidajensu. Amma babu wata ƙwarar hujja da ke nuna cewa ƙungiyar barazana ce ga Amurkawa. Sai dai wannan mataki na takaita ba da bizar ta Amurka bai shafi masu neman bizar yawon shakatawa ba. lamarin da janye suka kan wannan mataki da gwamnati ta ce ta dauka domin tabbatar da tsaro. Tayin Falola malami ne a jami'ar jihar Texas da ke birnin Austin. Ya ce masu zuwa ziyara ta dan wani lokaci su ne suke haifarwa da kansu matsalar da suke fargaba. Mutumin da ke da tsayayyen wurin zama a Chicago ko a New York ko yake da tsayayyen wurin aiki ba zai taɓa sa kansa a cikin wata matsala ba domin za a iya kama shi. To ra'ayin shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi wacce ta ayyana wannan mataki a matsayin na nuna bambanci ya yi daidai da na Dani Bahara na cibiyar bincike ta Brookings Institute da ke nan Amurka. Ice uh, abin da muke gani shine wata irin gwamnati ce da ke daukan tsauraran matakai akan baki inda mafi akasarin abubuwan da ake zargin su akai ba su da tushe ballantana makama. Uh, false evidence, false fact. sai dai masu adawa da wannan mataki na ikirarin cewa hakan zai iya kassara karfin fada ji da amurka ke da shi a idan duniya ga abin da toyin falola na jami'ar jihar texas ke kara cewa immigrants with education is an aspect of soft diplomacy they are your friends Bakin da suka zo karatu za su iya zama riba ta fuskar diplomasiya abokananku ne ko kuma kuna so ku yi amfani da kudaden domin ku gina barikin sojoji ko daukan ƙarin matakai na tattara bayanan sirri tare da sa ido kan al'amura wannan wani zaɓi ne da ya rage wa hukumomin washington more is a choice that washington dc has to make To masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara da kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. ni mahmud lado nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu madalla a gaida Muhammad Lalo yanzu kuma ga wannan saƙon. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. hutawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa'a abinci kago a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka zo na aske da askewa. Idan ka gamawa wani aski kafin wani ka zamto konawa. Ka sanya 'yar wuka bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa.

saƙonmu na farko ya fito ne daga abubakar kawo girgir ya ce salam voa hausa abinda talakawa suka yi tsammani daga shugaba buhari ba shi suke gani ba saboda haka ihun da aka yi wa shugaba buhari a jihar borno bai kamata al'umma su yi mamaki ko cece ce ba domin halin da al'ummar yankin ke ciki saboda haka ya zama dole shugaba buhari ya damu da damuwar talakawa a zahir ba wai a baki ba Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Hussaini Abba Damban da Muhammad Musa Damban da kuma Bala Muhammad Damban suka ce jiya ce ranar rediyo ta duniya kuma albarkacin wannan rana muke amfani da ita wajen miƙa saƙon godiya ga wannan tasha tamu mai albarka ta muryar Amurka bisa irin damar da kuke bamu wajen isar da saƙonninmu zuwa ga inda kafa ba za ta iya zuwa ba. Ba shakka mu masu sauraro muna jin daɗin haka. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha amin. sai kuma sakon da ya fito daga aliyu usman ya ce don allah ku faɗa wa mahukuntan mu cewa idan suna buƙatar kawar da ayyukan ta'addanci a najeriya ya zama wajibi shugaba buhari ya yi awon gaba da dukkan manyan hafsoshin ƙasar baki ɗaya daga nan sai sakon da ya fito daga husaini dangote ya ce Salon voa hausa ya zama dole shugaba buhari muddin yana so matsalar tsaro da ke ci gaba da halaka mutane a cikin abu biyu ya yi ɗaya ko ya sauya manyan jami'an tsaro ko kuma shi ya yi murabus. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga na mayar Umar makira da ya haya danno azare da kuma Salihu Isa Fana suka ce salam VOA Hausa. Muna taya jam'iyyar PDP murnar baiwa ɗan takarar gwamna su a jihar Bayelsa nasarar zama gwamnan jihar da fatan Allah ya taya riko amin. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum sai kuma idan Allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa godiya muke yi a huta lafiya juma'a mubarak. Madalla a gaida Binta S. Yaro yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta ƙasar China ta ce mutane 121 sun sake mutuwa daga sabuwar cutar coronavirus da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiyar ta ce ta samu ƙarin sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutum casa'in. A lokacin da yake ganawa da 'yan jarida mataimakin ministan lafiya Zen Tinzin ya ce, ma'aikatar lafiya 1,716 su ma sun kamu da cutar coronavirus ɗin kana shida daga cikinsu sun mutu. Attorney General ɗin Amurka William ba ya ce saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a shari'a ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala in iya gudanar da aikina. Wannan sanarwa ta zo ne da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya Alhamis kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauƙi da za a yanke wa daɗaɗɗen na hannun daman shugaba trump roger stone da aka yanke masa hukunci na yi wa majalisa karya da hana shari'a aiki da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken rasha na yin katsalandan a zaben amurka. wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi a kan sojojin najeriya yayin da take yaƙi da masu jihadi lamarin da ya janyo kona ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilastawa mutane ƙauracewa matsugunansu Tuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da pj injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.